من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga alhayyu alqayyum da ya mana gyadar dogo samanta yaya kasanta yaya tsakiyanta yaya ya sa mu a cikin bayin da ake gafartawa a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum da ya rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa kan abin da yake daidai kuma Allah subhanahu wataala dauki rayuwar mu muna cikin halin imani ababe da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya kalubale da ya shafi tsaro gurbacewan tarbiyya rashin haɗin kai talauci kuncin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana akai waɗanda suke tada hankali ko ta bangaren terrorism ko banditry ko kidnapping muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka kinkimo ya zama a kansu zai kare sauran bayan Allah na kware Allah ya kare su idan akwai wanda suke tallafa musu a ɓoye ya Allah ta'ala ka tona asirinsu kuma ya Allah ta'ala ka walakantar da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da mu lafiya wanda amana tsaro ke hannunsu kuma wajibi a ƙara farkawa a ƙara ƙoƙari akan abin da ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa akan haka a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na na ashirin ko darasi na ashirin so daram da yake gaba gare mu daga mun kai azumin litinin yanzu daren gaban nan shine daren ashirin da ɗaya so waɗannan su ne darare farawan darare masu albarkar nan da ake magana guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idza dakhala al-ashru shadda bi izara wa aykadha ahlihi wa ahya laylahu a cikin hadisin Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 2024 cewa idan waɗannan darare suka shigo manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yakan daura bantansa wato yakan ƙara kaimi kuma ɗaura bance yana kuma ƙara ishara zuwa ga ƙarancin mu'amala ta aure na biyu yana raye daransa da ibada a waɗannan kwanaki goma sai dai bacci ya sace shi amma bai cika yin kwanciya ya bacci ba sai dai in ta kama bacci ya sace mutum babu yadda ya iya yawanci akan mai da bacci da rana ko abin da ya kama da haka ko da hantsi wa aha ya lailahu kuma yana tada iyalansa a bacci duk yaron da ya kai shekara bakwai ko yarinya a rika koya musu bautan Allah shi bautan Allah koya ake yanzu dan albarkar da muka samu muke iya yi fa saboda iyayenmu sun koya mana ne suna cewa tashi kai alwala tashi kai sallah duk wanda ta shiga bandan cijo ya san haka aka koya masalla to amma kar mu zama yan bariki babu ruwanka da koya wa yaranka ibada mu rika koya wa yara dan shekara bakwai ya tashi ko awa ɗaya a dare yayi in zai iya awa biyu a bashi yayi in zai iya uku a bashi da han kaɗan kaɗan zai ga yana improving amma duk harkar bin Allah yadda ka san komai sai an koya to in ba a koya ba in mutum ya girma za a yi abin kunya yanzu zaman nan da muke muke jin darasi awa ɗaya nan da yake ka saba da sai kaga kamar minti sha biyar an yi ta kare amma wallahi wanda bai saba ba in ya zauna a nan sai ya yi hamma saba'in sai ya duba gogon sai haka wai mamaki yake duk wannan awa ɗaya nan saboda bai saba ba har yanzu ba a tashi ba amma shi zai je shi ya kalli kwallo minti 45 a tafi half time minti 15 yana Allah Allah a dawo a ƙara minti 45 in ma kwallon ta kama ta zuwa extra time ne a je extra time 15-15 a je penalty wallahi duk bai dame shi ba saboda wannan harkar ita yayi training ya samu tarbiyyarta amma bin Allah bai samu tarbiyyar ba shi sa kar mu kuskure mu haifi ƴaƴan da basu basu da tarbiyyar su bi Allah ya dace ɗanka ya samu tarbiyyar da kiki kaka ake da shi a gida cewa sai ya yi azumi ana cewa ka huta to shi ne rayuwa ta yi albarka sallan dare shi yake wani abba a tashe ni faɗe na dare in baka tashe shi ba su ba ta yi zo yana maka kuka kana ba shi haƙuri to shi ne an yi nasara amma ran da kawai gara ce azumi na ce ni ba an ce ba sai na yi ba sallah ya ce shi fa bai saba ba to ka shiga uku kai uba Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ya ba mu ƴaƴa na kwarai da suka iya bauta a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe a Ramadan mu dage da yin qiyamul layli mu dage da karanta Qur'ani mu dage da wai maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mu dage da roƙon gafara Allah akan kasawar mu mu roki Allah ta'ala ya kare mana imanin mu a cikin addu'o'in mu mu roki Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar mu mu roki Allah ya rahama ga iyayen mu da suka rasu wanda suke raye Allah ta ta'ala ya tallafa musu mu yi addu'a wa ƙauyukanmu mu yi addu'a wa jihohinmu mu yi addu'a wa ƙasarmu mu yi addu'a ga duk sauran ƙasashen da ake zaluntar masu rauni a cikinsu mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanaki ɗin cewa Allah ta'ala ya mana bajet ɗin alheri na shekara mai zuwa don a daren lailatul qadr ake yin bajet na shekara guda na abin da zai faru daga this year zuwa next year a daren za a maka budget idan ka yi garaje kana bacci aka zo budget sai a maka budget din shirme saboda baka kai proposal ba bacci kake sai a maka budget din bacci cewa a cikin wannan shekaru za ka yi baccin kwana 180 wannan duka bacci ne kadai sai ga mutum ya kamu da ciwon bacci a maka ainihin budget din surutu duk harkar surutu kai ne akan gaba ka yi da baki har bakin hayaki yake saboda surutu so duk wannan mai dalili saboda baka tashi ka faɗi damuwarka ba amma in aka dace kana addu'a aka zo budget to abubuwan da kake roƙon su ake rubuta maka a budget saboda me ka ba da budget proposal to wannan budget proposal da shi za yi aiki in ma akwai inda kai kuskure sai a maka amending ɗinsa for your own benefit sai a yi amending a yi enhancing budget ɗin sai a rubuta maka sai ga shekarar ba abin da ke faruwa sai alkhairi Allah ta'ala shi samu wani lafiya in akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi afuwan akwai kuma baki guda biyu da muke da su da suka zo wannan darasi din duk da dai na san suna da sha'awar su gani idan lokaci ya ba da dama akwai dr abdullahi dalhatu shi ne shugaban national center for public health and infectious diseases ko da ke zaria muna tare da shi a nan babban likita ne kuma gogagge matuka da gaske sannan in zan tona asiri sai in ce inda aran ma yake aiki shi ma asali ma'aikacin federal government ne ya sa na kan ce muku mu masu part-time da awa ne ba full-time ba ba wai wannan tilawar da ita yake cin tuwo ba da aikinsa da yake cin abinci in ka me da harkan addini shine mil ticket ɗinka ba ka komai sai hidima addini shine full-time amma duk wanda yake aikin gwamnati ko yake kasuwanci ko yake lecturing to wannan shi ake cewa part-time wato yana yin da'awa ne karantarwa a matsayin community service ba wai shi ne hanyar abincin ba community service ne to wannan duka harkar da muke a matsayin community service ne mu yi conveyin amanar da Allah ya dora mana insha Allah to Dr. Dalhatu muna maraba da kai insha Allah Dr. Abdullahi Dalhatu ko yana cikin yan uwa da suka karbe ni watanni kaɗan da naje Zaria amsa tambayar Zeda ko Zaria Educational Development Association ƙarƙashin mai martaba sarkin zazzau da nakan ce mai combined honors shi his excellency ne kuma his highness ne duka biyu ya hada ambasada ne kuma sau sarki ne so ba kowa Allah yake hada irin wannan ba na biyu muna tare da kuma rector na katsina state institute of technology and management uh, dr musa ahmad ko zayyat dr musa ahmad zayyat shi ma muna tare da shi a nan dama akwai bashin gayyatar ku a hannuna na convocation ko Allah sarki ta wurin marigayi da na yi magana ya rasu dr tukur hassan zingilin shi ne sila tsakani tingilin dr dr tukur hassan tingilin kuma akwai program da aka karanta a nan shi yake sponsorin tafsirin ina ji ko alfijir ne na tuna daidai ko alfijir aka tuna ko so ina ji dai haka sunan aka karanta ranar alfijir baki na ya faɗa ranar to shi ne asali mai gayyata shi ne ke cewa gayyatan da yake ta yi din mai yiwa za a je babu shi in fact har voice message ɗinsa an turo mun da ya tura wa professor ahmad adamu cewa da allah ya matsa ya tabbatar malam ya zo shi shi ne a tsakani ya san fitowar malam zuwa katsina da wahala amma dai don allah a sa baki a gayyata za a yi so muna roƙon Allah ko dan mu yi honorin ɗinsa Allah ya ba mu ikon zuwa wannan convocation din eh ko dan mu yi honorin ɗinsa Allah ya gafarta masa ya ji kansa an yi rashin dan uwa mai kokari matuka da gaske kokari akan hidimar al'umma da makamantan su Allah ya sa can ya bi nan bayan sa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ya albarkaci bayan sa mu ma Allah ya albarkaci bayan mu duka sauran ƴan uwa Allah ya albarkace su na okay sannan muna da bako daga lome togo shi ma ya zo satinsa guda wai yana so mu gaisa allah bai sa ba sai jiya ya mun road block sai ya tara kofar da zai za a tura shi na ce a ku bar shi sai ya ce tun daga lome yake mahaifinsa na daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci a can a kasar toba kenan shi ne shugaba gaba ɗaya a can haka ne to muna roƙon allah ya albarka mai suna malam aminu malam muhammadu amin za ka tashi ka gaisa da mutane ka tashi ka yi sallama dr abdullahi dalhadu kai ma sai ka tashi su ganka ai ku ne ma'aikatan gwamnatin manya-manya na federal government yanzu ya ku tashi kai ma sai ka tashi rector na katsina state institute of technology
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
duka da waɗannan manya-manyan 'yan boko ne insha Allah ta'ala in kaga mutane irin waɗannan 'yan boko ne to Allah ya ƙara bokonsu albarka afuwan akwai tambaya ko? to sai mu ɗan bi a takaice in zai yi don mu shiga karatu da ko? wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ita ina fatan Allah ya kare ka ya sanya albarka a cikin iliminka kuma ya sa ya zama mai amfani ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya hayyu ya qayyum wa alaikum assalam iyayen malam da na al'umma musulmi gaba daya amin ya hayyu ya qayyum mun gode sosai yace malam shi galibi ne dake karatu a kasan a kasan Faransa na'am to kuma fifi shekaru biyar kawai zai iya gama ba to amma saboda tsoron fitinan da ke kasan turai yake so ya aure ya ce idan ya samu matar da zai aura ya gaya masa cewa ba zai bi shekara biyar ba har allah ya sa aka dace aka yi aure to amma idan ya gama zai dawo najeriya ta ita bi shi ya halatta ya sake ta ko yaya abu zai kasance allah ya sa ka malam da alkhairi
a cikin littafin sharbul mumti ala zadil mustaqni na fadilatu shaykh muhammad salih al-usaymin rahimahullahu ta'ala a volume na biyar namba na 423 ya ce ordinarily duk inda miji zai tafi wajibi ne mace ta bi shi idan ya mata umarni da haka ko da an sanya shi a sharaɗin aure ko ba a sanya ba idan ya sai zo mu je watakar ba sabon Allah ba ne wurin wajibi ta bi shi amma sai ce idan wuraren da za a je akwai jarrabawa ta musamman irin nasu musamman ya ce akwai karancin aminci al'am wasalama da zaman lafiya to a ka'idar addini tana da ta cewa ka ɗauko ta wurin da take zaune lafiya ka kawo ta wurin jarrabawa tana da ikon ta yi inkari amma inda yanzu za ka ɗauke ta daga saudiya zuwa kuwait ne ko daga kuwait zuwa saudiya in ka ɗauke jaraba da ake ci na kwanakin nan wuraren da ake da aminci dole ta bi ta ko ka ɗauke ta misali daga morocco ka kai ta zuwa ga egypt ko algeria duka wannan sai ta bi ta amma in za ka ɗaga ta daga wurin da ke da aminci zuwa wurin da ke da matsaloli waɗanda ya saba da rayuwar da ta saba da shi kuma zai iya saka rayuwarta a hatsari to wannan yana da muhimmanci gabanin a yi komai a sanya sharari ka iya gaya mata ga sharaɗin aure ɗin ina so mu yi amma ina so in na kammala karatu za mu tafi ƙasar mu da ke kuma in ta yi tambaya ka gaya mata gaskiya akan ƙasar taka yadda take wannan yana cikin alkawari da in ka mata sai ka cika ya ayi halladi na amanu auku bil uqud ma'ida aya ta farko idan a lokacin sai ta amince kuma ka sanya sharaɗin saboda wajen da zaka kawo ta bai kai inda take zaune aminci ba to anan sai ta ce ta amince to wajibi ne anan ta maka biyayya don me don ta amince wannan kuma dogaro da hadisin almuslimuna ala shurutihim hadisin tirmizi hadisi na 1352 cewa musulmai suna kai sharadin su duk sharadin da aka saka in ba na sabon Allah bane wajibi ne a kiyaye so ala ayi halin idan kasar da zaka kai ta ɗaya ne da kasar ta a zaman lafiya da aminci ko baka sanya sharadi ba wajibi ta bi kai na cikin sharuɗar aure biyayya ga miji in ku akwai jarrabawa to ya dace ka gaya mata gaskiya idan ya gagara sai ka nemi wata akan gaskiyar da ka faɗa insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku a cikin suratul talaq muna roƙon Allah ya baka mafita ya kare maka imaninka ya kuma kare maka mutuncinka har ka samu yin auren wallahu ta'ala a'lam na'am sai ma mai tambaya ta karshe ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Allah ya fi karma haifanmu da malamanmu amin ya hayyu yake cewa tambaya ta ita ce malam mun yi kwangilan 1 million bilba ina yadda kake cewa a 5 billion naira 5 billion 1 billion kwangilan 1 billion muka yi amma kudin da za mu samu 5 billion naira shi ne abokina yake cewa bai halatta ba tun da an yi inflation din kudin da yawa yanzu ma a haka mun sake samun na 10 billion wadda za mu iya samun 80 billion kuma ma ina gina masallatai da riba ina bai wa mabukata kudin shin wannan sai haka bai halatta ba zai yi private ina karshen tambayar ko wato yana gina masallatai da marayu wato a tambayar ma sai ka ba da cin hanci wannan tambayar ta sa muhadara ce guda ko majalisi ne guda don amsa ta amma zan masa rekomendin wani fefa mai matukar muhimmanci kutai karami da asalinsa kamar conference paper ne mai suna al-ikhtilas fil amwalil amma wato wanda ya rubuta al-mufti al-doktor rihwan asarira sunansa ina ga mutumin north africa ne wannan is the only publication na sanin tuba karantawa ma'anan ikhtilas fil amwalil amma shine embezzlement in public funds wato hatsarin almubozaranci a cikin dukiyar al'umma ya yi magana mai tsawo a ciki da ke bayyana hatsari na almubozaranci a public dukiya da aka ce ta gwamnati ne ko ta local government ko ta state ko ta federal ko ta wani african union ko ta wani safaka ya zama dai kudi ne na al'umma aka tara aka ba da amana ya ce hatsarin taba shi wallahi ya fi hatsarin taba dukiyar mutum daya da ka taba dukiyar zariya local government gara ka duba gogaggen aran magwani irin wannan ka dauki kudinsa ya fi karancin laifi akan ka dauki na al'umma don wancan na al'umma akwai na maraya akwai haƙƙin marar lafiya akwai haƙƙin mahaukaci akwai haƙƙin yara ƙanana akwai na tsofi kuma in ka ɗauka ba mutum ɗaya ba ne mai haƙƙin bari a filin kyama shi kaɗai ya ce ya yafe maka mai iya yiwa mutum dubu ɗari biyar ne ko miliyan ɗaya ne wannan raita din a cikin rubutun nasu abin da ya fada ya ce ɗaukan idan ana aka yi inflating contract don variation da akwai dalili mai ƙarfi a ciki saboda ko fluctuating canji na exchange rate ya ce in aka yi da manufa mai kyau halal ne amma aka yi inflating contract don ya zama wata hanya ce ta cire dukiya da yawa fiye da wadda ake bukata a rashin gaskiya ya ce laifin wannan ya kai laifin gululi da Allah ya ce ma kane linnabi ay yahul wa man yahulul ya ati bima zalla yawmal qiyama cikin suratu ali imran ko aya ta 161 sai ce to laifin wannan ya kai girman laifin koya dukiyar al'umma ta ganima gabanin arabata wanda dukiya ce da kai tsaye take kai mutum wuta gobe kiyama kai tsaye take kai mutum zuwa ga wuta kuma yace daga cikin hatsarin ya shiga cikin gishu shine 419 kuma manzon Allah ya ce man khashana falaysa minna duk wanda ya mana ciwa-ciwa na 419 baya tare da mu hadisin nan iya sahihu muslim hadisi na zai zama na 102 man khashana falaysa minna don haka inflating contract kawai don a sa kuɗi da yawa a cire in wanda ya yi yayi ne kawai don kuku ɗauka to amana da aka bashi ya ci amana in ya yi inflating da gangan ne don a cire kuɗin aji a yi wani abu da shi na daban wannan kuma ya zama ya saci dukiya ya yi hululi a ciki hatsarin wannan ɗin kuma har ya fi na farkon shi yasa idan mutumin a ƙasa ne irin ta najeriya ya akwai dokoki da suka yi bayanin yadda ake ba da contract na yi ceo da ni dg nidda ne na karanta public procurement act 2007 in ka duba clearly musamman section 16 da section 17 ai yayi bayanin yadda ake bada kwangila akwai yadda ake technical evaluation akwai financial evaluation a section 16 and 17 ai dokar cewa ta za a ba wa lowest evaluated responsive bidder wato in abun aikin naira miliyan ɗaya ne zai yi sai wani ya ce zai a miliyan biyu wani ya ce zai a dubu ɗari tara wani ya ce zai a miliyan ɗaya da dubu hamsin wa za a bawa wanda zai a miliyan ɗaya da dubu hamsin saboda wanda ya ce dubu ɗari tara kuɗin ba zai yi ba wanda ya ce miliyan biyu ribar ta yi yawa wanda ya ɗora ribar dubu hamsin a kan miliyan ɗaya shi za a bawa don shi ne lowest evaluated responsive bidder sai a duba waye ya cika dukkan sharuɗa evaluated din nan wanda ya fasin technical evaluation kuma ya fasin financial evaluation da duk wani requirement da aka saka ya riga ya cika shi to anan wanda ya saka karamar riba akan uwar kudin da za ta yi aiki doka shi ta ce a bawa in ka yi disqualified din wanda ya sa dubu hamsin riba ko dubu ɗari sai ka ba wanda ya sa miliyan biyu don a ƙara to an yi laifi a wurin allah dole sai an yi respectin wannan dokar don mai dalili an yi dokar ne don a kara public interest wannan shi ne manufar dokar ba dole a yi respectin dokar in an saka ta kuma baya ga wannan ina ba da shawara ga 'yan uwa da yawa da ake appointing mutum ya shiga public office kana ceo ko duka ceos ne kai kana federal government misali akwai takardun da mutum gabanin ya shiga office ya karanta su da yawa wasu kan shiga don ba su karanta ba gabanin su je in kai rashin sa aka samu civil servants marasa imani wallahi sai su dulmu ya ka ana naɗa ni diji nidda on 28 september 2016 ban shiga ofis wasan da na karanta takardu kowanne daga farko har ƙarshe na mara sauka uku sauka uku na kai in na zauna mitin staff dina daga sun faɗa sai na musu kotin number dokar da inda ta faɗa kowa sai ya gyara zama ya ce to wannan da gaske yake wallahi kwana nake ina karanta su na tabbatar na kiyaye komai kaga na farko PPA 2007 an yi amending din sa 2023 akwai additional abubuwa shine Public Procurement Act na biyu institution din da kake wuri in yana da enabling law ka karanta dokar daga farko har ƙarshe ka fahimce ta a ciki za a yi bayanin function ɗinka da function ɗin board da ke gobanin wurin ka tsaya a hakkinka inda yake na board ka bari su yi in suka ce sai sun yi naka ba faɗa ba zagi ka taka burki ka ce a akwai haƙuri ba haka dokar ta ce ba duk wahalar da za a baka ka cije in ka yadda aka zura ka ran da za a zo a yayi ka babu kowa a cikinsu kowa ya ja iska kuma kai aka sani mai laifi saboda ba aiki mai wahala irin na CEO na uku akwai financial regulations na hudu akwai public service rules na biyar akwai dokoki da gwamnati ke cire ya kamanta bangaren circular a ofishin secretary to the government of the federation wannan ka je duka a tara a maka photocopying dinsu yanzu ana ma compiling dinsu a littafi a shekara ɗaya da ya wuce da na sun fi guda 350 duk ka karanta ka fahimce su ka haddace su duk abin da ya zo ya shafi wata doka da ba wurinka ba an tsakaninka da wani institution sai ka ajiye abin sai ka ɗauko dokar su shine sai ka karanta sai ka fahimta tukuna sai ka dawo kan fayil ɗin gabanin kai aiki a kansa in za kana so ka yi CEO ka yi aikin ka yi nasara ka gama lafiya wallahi bayi da sauki a lokacin da nake didi ne da mai iya yiwa ne zuwa ina minista maybe karatun da nake ya fi na kowane lokaci tsanani a rayuwata saboda mai duk abin da ya shafi doka sai na yi downloadin na karanta dokar da ta yi abin ko da ba zai hana bacci har asuba sai na yi tukuna zan koma na kwanta ba zan yadda na yi ba kuma ba na yadda fayil ya zo ya wuce 24 hours so duka waɗannan sai ka kiyaye don mai don Allah ya sa ka kukuta lafiya lowest responsibility amma aiki na minista yana da sauki shi bai kai na zama CEO wahala ba na parastatals saboda a ƙa'idan kana minista kai ceo ne amma ba kai ne accounting officer ba amma hatsarin ceo na farsatal shine ceo kuma shine chief accounting officer shine shine mai kula da wurin kuma shine mai kashe kudin wurin shine chairman na tenders board a farsatal shi yake leading shi yake approving contract to shi yasa yake da hatsari amma office na minista bai da wannan ba sai kai tunda na shiga na gama ban taba approving naira ɗaya ba a rayuwata so da haka in naira ɗaya bata ba wanda ya sai kiran ba sai kai approving ba dokar ta ce in kana minista permanent secretary shine accounting officer ba kai ba in ka ga mutum yayi minista ya shiga hatsari ɗaya uku ne ko bai san doka bai ji aka zira shi ko kuma son ran ya sa yayi zarbabiya ko kuma bai yi laifin ba aka masa mummunan zato don a tozarta shi amma babu outside waɗannan al'amura guda uku ai sai kayi a kurbin to dokar sai da ce in kana minista kai ba accounting officer bane zaka don haka minista na farko baka bada fangila baka advert na fangila baka chairing tenders board baka shugabantan financial technical evaluation baka yin financial evaluation duka permanent secretary ne kaga anan an sauwaka maka aiki to da shi yasa kai kana minista a ministry aikin ka shine supervisor ne da kuma CEO na wurin so aikin ka shine ka rika kula da me suke in suka kauce hanya ka gyara musu in ba su gyara ba sai ka rubuta ka tura head of service cewa director wane da wane da farmsec sun yi kaza da kaza laifi in ya wuce wannan ya zama na kudi ne sai ka tura sauran institution da ke duba anti-corruption sai ka tura musu sai ka koma gefe ka ce ku bincika ku bani rahoto yasa tun da na minista na kammala da ina office da ina wajen office ko officially ko a boye duk duniya ba zai taba kira na yace ga wani abu kai na laifi ni ba ta umi ba wai wayo na bane ka fahimci doka ka kare kanka iya gwargwado kuma kai addu'a Allah ya taimake ka babu bita da kulli da ba ba amma ni ba ta umi ba kai a shekara bakwai da nayi nidda uku da minista kusan bakwai zan ce ba a taba kira na a wata ma'aikata wai a tuhumce ni ko a zo a boye a ce ga wani abin da kai da muka gani ba gaskiya ba wallahi tallahi ni ba ta umi ba kan ishin lowest responsive bidda ina jiji na duk akwai abin da ya faru na dariya wasu suka yi petition ina wurin cewa wai an ba da wasu kwangila na gina ict hub akwai ɗaya a university of lagos da na yi akwai ɗaya a imo state akwai ɗaya a jami'a a gwamna akwai ɗaya a mina sai suka ce wai kowane ɗaya an yi shi akan naira biliyan ɗaya ne kudin ya yi yawa kan kirin dai abin da nake magana alhali dukka hudu da aka yi ba su kai 1 biliyan ba su kuma a ciki suka ce guda hudu an yi sama da biliyan hudu hukumar da take bincike ta tura takarda tana so ta gaida aka aiki aka yi cin suka zaga duka guda hudu suka gani suka nemi rekod aka ba su sama da shafi 200 na duk ayyuka suka ga duk yadda aka yi evaluation suka duba babu laifi ɗaya da suka gani sai suka ga kudin da aka yi ma kowanne bai kai miliyan 250 ba sai suka ce to ai kudin ma ya yi kaɗan wannan da aka yi aikin so su a wurinsu kudin ma ba zai iya aikin muka ce to an ce lowest responsive bidder mu da muka yi evaluating kudin da zai ake shine dubu miliyan 440 kowanne wanda suka yi bidin kuma sun kira miliyan 444 wani da biyar to kaga ba za ka ba su gaba miliyan 250 ba saboda su ne aka kira yan kwangila suka ce su ribar da suka ce ma bai wuce miliyan 3 ko miliyan 4 a shekara guda da suka aike wani ma ya ce da ya san ribar kadai ne da ma bai yi ba so da haka kudin ma ka ɗanye so da haka haka kawai ni ko kira na ba su yi ba saboda me na gabu da wanda rikin ce kun ce kuna bincike wala ma nan kai ba bugalin ka ko kwaya ɗaya ba aikin ma da muka gani mu yabo muka yi saboda kudin dan kaɗan ne aka yi aikin kuma aka yi aikin da nagarta to shi yasa aiki na gwamnati in ka shiga sai ka san doka ina minista kuma idan naga an yi abin da ba daidai ba ba ni nake ban ta uba da kwangila ba don dokar ta ce ba ni da aurumi cikin yi tunda ba ni da hurumi na kama hannuna na ce baki na alaikum in suka yi abu banga na aiki da famsai kudu ɗaya daga cikinsu shi ne kawai na samu matsala da bai da gaskiya uku suna da kwatantawa bisa ga abin da na gani abin da ya ɓoye allah ne ya sani na ga wasu abubuwa na ce ku kawo tun da ni ne supervisor na game kuka kashe kuɗi na yi reviewin sai ya kawo in ya saci kawo sai a kawo sai na madabara da ce kai wannan kashe kuɗin da ake yin nan kaɗan ne zai wahala a ce haka ne sai na dabara na ce in kun san wata ba ku san wata ba sai na nemi cbn na ce ku ba ni kuɗin ministir da famsa ya ce sun kashe kaza da kaza na yi kwamfayarin da aka kawo sai na ga shi abin da yake ban daban hakikanin abin da ke reflection a kawun daban ashe canja takardun ake don a kawo ina hada na ce to wannan maganar babba ce sai na yi kwaba leta na ce ga abin da aka yi a nan ga abin da suka bani hukuma ka za ku zo ku bincike su sai na mika sai na koma gefe na shi saboda in ba ka iya kama barawo ba barawo sai zira ka to dole ka iya aikin ko ɗanka ne ya yi rashin gaskiya ga zaman lafiya to kai rikotin na sabar ruwanka kuma in kana aiki karka kuskura iyalinka ko ɗanka ko wani abokinka na kusa da kai ko wani faza illanka ko wani abu ya shiga karkashin ka ya aiki karka bane ka toshe saboda in an rasa da za a yi da kai su za a yayi mu sai a hada da kai din to in ka hana su za ka yi bakin jini duka amma lokacin da ka kammala za su ce alhamdulillah mun gode Allah ka gama da mutuncin so jinin bakin jinin tamfurari ne Allah ta'ala shi samu wange lafiya wannan bayanan sun yi tsawo amma dai muhimmancin su shine don su taimakawa waɗanda suke public office su san yanayin yadda aikin yake duk wanda ke public office Allah ya sa ku gama lafiya Allah shi sa a gama lafiya Allah shi sa a gama lafiya duk wani sharri Allah ya tunkuɗe Allah shi sa a gama lafiya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفسه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن يهدون سبيلا كمان دي آية تشاهد إنكو أوكي أرمى كوري أزمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما جزاكم الله خيرا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا khalidan fiha wa lahu azabun muhin Allah ta'ala yace wa may ya'sillaha wa rasula wanda ya saba wa Allah da manzonsa wa ya ta'adda hududahu ya kuma wuce iyakokin da Allah ya tsere yace kada a ketare su yudkhilhu zai shigar da shi naran wuta khalidan fiha da zai dawwama a cikin ta walahu gare shi azabun akwai azaba muhinin wacce take ta walakanci Allah ta'ala ya kare mu daga kowace irin azaba dukkan azaba azaba ce amma wannan dan amuzan da zaka ce azabar mata walakanci ne da kaskanci wa man ya'si Allah dukkan wanda ya saba wa Allah man din nan menene shart ne shart kuma ka'ida fi'ili mudari'i shart yana daure shi ko to ina daurin anan na'am shine an goge harafin illa da in ka ce asa ai akwai ya'un a rubuce a ƙarshe wanda ake karanta da alifun to aka ce ya asi da akwai ya'un sai da mai ya asi akwai ja to amma sai aka ce mai ya asillaha an goge wannan harafin illa din ne harfan illa uku ne da alifun da yawun da wawun waɗannan su uku ne to sai aka goge to gogewan shine alaman man ta daura fi'ili mudari dukkan wanda ya saba wa Allah da manzonsa wannan iya da alaka da abin da muka faɗa jiya shine cewa in mutum ya bi Allah to ya bi annabinsa in ya bi annabi Muhammad to ya bi Allah to anan ma ba a ce wa mai ya'si Allah wa ya'si rasulahu ba sai aka kira ɗaya ko aka ce wanda ya saba wa Allah da manzonsa me dalili saboda duk inda aka saba wa manzon Allah to an saba wa Allah ne don dalili daman Allah ta'ala ya aiko annabinsa ne don a bi shi wa ma arsalla min rasulin illa li yuta'a bi idnillah nisa'i aya ta 64 ko kuma mai yuti'ir rasula faqad ata Allah nisa'i aya ta 80 min babil mithal so da haka a ka'ida to sabon Allah ma haka ne lokacin da annabi ya ce kar kai kaza sai kai kaza by implication Allah ta'ala ka sabawa don dama Allah ne ya aiko annabin zuwa gare ka da gare don haka mu kiyaye yau a ƙa'ida doka ta ƙasa ma in ka karya yayi kake karewa yau ka duba cyber crime act kadai ka karanta as amended 2015 as amended kaga yadda dokoki suke ka raba haƙƙin ɗan adam ko ka ji online ka zagi wani ko kamar karya ko kamar kazafi in kai wasa shekara biyar ne ko goma a gidan yari musamman yanzu sa'an da muka shine jama'a da yawa an yi sai su share amma yana da kyau a daga karanta cyber crime act mu ga hatsarin taba mutuncin wani kaje ka yi rubutu ko ka yi bidiyo ko ka yi audio ko ka rubuta za ka gane maganar bala'i ne in ka karanta za ka gane akwai fitina a ciki mutane ba su san hatsarin ba kawai ka taba mutuncin wani yau in ya kai ka kotu za ka yi shekara goma a gidan yari in an bi process dokan nan duka mun karanta su mun san su kana taba yi kamar karya shi kenan bare ka saka ko hotonsa ko sunansa ko ka yi wani kwatance da duk wanda ya gani ya san shi ne shi sa a ƙa'ida ya fiya tana da kyau amma duk wanda zai yi abu ya zama ana bari yana yi yana da kyau a koya madarasi don gaba ya koya ya daina ba wai don a cutar da shi ba don gaba ya gane akalin mai yake yi mafu to wannan fa a duniya kenan ka ketare doka ta gwamnati za ka yi zuwa shekara goma kai a gidan yari yaya ga wanda ya ketare dokar allah wa mai ya asillaha wa rasulahu kuma allah ya ce wa ya ta'adda hududahu wannan tilka hududun ladar na baya na aya ta goma sha uku da Allah ya ce ga iyakokin Allah kar ku ketare mun yi magana a kansu guda biyu jiya ba sai mun maimaita ba waɗannan iyakoki din na farko na wajibi tilka hududun lahi fala ta'taduha kada ku ketare waɗannan iyakoki din da kuma fala taqrabuha a aya ta 229 a bakara da kuma aya ta bakwai waɗannan guda biyu na wajibi mu tsaya a ciki na haramun kar mu je wajen Allah ya ce to duk wanda ya ketare bai tsaya a wurin ba Allah ya ce kar ku yi kaza ya ce sai yayi ko kuma aka ce ku yi kaza ya ce ba za a yi ba don ita ma'asiya asalin ta mun ɗauka kawai wai sabon Allah ne a'a wannan bangare ɗaya ne amma tana da bangare biyu ma'anan ma'asiya shine alwuqu fil nahyi aw fi'lul muharramat afuwal tarkul wajib ko kuma alwuqu fil nahyi wato in ka bar wajibi sunan sa ma'asiya kamar yadda in ka aikata abin da aka ce kada kai shi ma ma'asiya ne wanda ya tashi ya je yayi zina yayi ma'asiya wanda kuma aka ce tashi kai sallah yaki yin sallah ta wajibi shi ma ma'asiya ne so da ka ita ma'asiya bangare biyu ne ko ka ƙi yin abin da aka ce ka yi ko kuma ka aikata abin da aka ce kada ka aikata kuma in kai ɗayan by implication ma ɗayan ka yi ce sa malamai suna da ƙa'ida cewa fi'ilul muharram tarkul wajib wa tarkul wajib fi'ilul muharram in ka bar wajibi to ka aikata haramun automatically ka yi haramun sallar azhar ta yi kaƙi to wannan haramun kai don mai don ka bar wajibi to barin wajibi lokacin da ka ɓata ba ka yi sallan ba sunan lokacin lokacin haramun ne sannan in an ce ka bar kaza sai ka ƙi bari to rashin barin da kai kuma ka aikata abin da Allah ta'ala ya wajabta ne don duk inda aka ce bar kaza to kishiyarsa kuma wajibi ne in an ce shan giya haramun ne ko zina haramun ne to kamewa daga sha ko daga zina shi kuma wajibi ne shi yasa daman duk inda aka aikata wani to babu in dai haramun ne to kishi yasa wajibin aka saba so da aka ma'asiya ko ya zama ka aikata abin da aka ce kada ka yi ko kuma ka bar abin da aka ce tilas ne yinsa don haka duk wanda ya aikata wannan yudhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawwama a cikin malamai suka ce in an ce khalidan shi kadai yana iya daukan babu fita amma bai tabbatar da kone rashin fita sai an ce abadan in an shigan nan za a dawwama a ciki kamar yadda na aljanna je a rama ya kawo mana misalin suratul talaq da Allah ta'ala ya ce khalidina fiha kaga aya ta goma sha ɗaya kenan kaga anan da aka kira abada a ciki an ce abadan shine muhallin shahid to cewa abadan din ke tabbatar da cewa babu kokonto wanda ya shiga aljanna ba fita to amma ita ma wuta akwai jama'ar da suke shiga a musu remedials su fita wanda zai shiga yin prelim ya gyara wasu wurare daga baya a fito da shi amma mu wuta wallahi ko kwana ɗaya ba ma bukatun mu cikin ta kai jama'a muka ce ko kallanta ba ma so mu yi amma wanda suka yi manya-manyan kaba'irai kaman hada Allah da wasu suka rasu a kai ko kuma suka bijire wa dukkan dokokin Allah ba su karbi ma sakon da Allah ya turo annabinsa da shi zuwa gare su ba su suna iya dawwama don haka kamar yadda yace khalidan fiha kana iya samun wasu ayu Allah ya kira wutan sai ce in an shiga ita ma abadan ne har abada aran ma ba mu misalai da suka sawaka a Qur'ani
innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
جزاكم الله خيرا أعرف عليك سبين ما أكي أنقص شعرواكم innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfirahum wa la liyajihum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta 168 da 169 na biyu kuma zai zama cikin suratul ahzab ko zai zama aya ta 64 da 65 ta uku zai zama cikin suratul jinni aya ta 23 waɗannan misalai ne guda uku ya ba mu dukkaninsu Allah ya kira abadan abadan abadan akan shiga wuta muhimmiya ma ta ƙarshen suratul jinni don ya ce wa mai yi asillaha wa rasulahu kamar yadda muke cewa a nan wurin wa mai yi asillaha wa rasulahu kuma ya ce fa'in na lahu nara jahannama khalidi na fiha Allah ya kira kaga man din nan iya nufin jam'i ne khalidina fiha abadan Allah yace kamar da yace wa may ya'sillaha wa rasulahu anan wurin haka ya fada a can da haka wanda yake bayyana mana mutuwa akan kafirci yana sa a dawama a wuta mutuwa akan nifaqul akbar saboda suratul ahzab ta 64 da 65 akan munafurci ne munafurci mai girma yana sa a tabbata a wuta na uku sabon Allah da ya hada da hada Allah da wani ko manya-manyan sabon Allah yana iya sa a dawwama a wuta idan rahamar Allah kuma ta into mutum babu mai inkari a kanta amma kuma ba sharadi ne akan Allah cewa sai ya yafe ba mafhum sai da haka akwai jama'ar da za su shiga wuta ba za su fita ba jama'a a duniya ana iya yin abu ya wuce saboda duk dadewar duniyar nan akwai ta. amma ita wutar akwai wanda ya shiga babu karshe gaba daya kuma hatsarin ita aljanna siffarta shine ana iya zumunci a cikinta za ka iya ziyartar wani zance barin je gidan ƙaran ma abdullahi abba zariya insha Allah ko ƙaran ma isa ko isa sudais ko wani duk za ka iya yi kaji kaji garji kaji an dabo shi yadda yake so da ya wata murmushi yadda ka san an ba shi kyautar wani kulli mai girma amma ita wuta na farko yadda siffarta take shine yadda ka san pipe na ruwa haka take yan wuta ka ke dura su kowa a cikin pipe din sai ke shi kadai ba ka iya ga wani ma ka san ka ma buɗe ido ka kalli wani abu ya ɗan rage damuwa ko kawai ka ga wani biyu mai kyau a wuta a cikin fayil ake yadda ka san fayil na ruwa haka za ka hura mutum a ciki a bashi kadai a toshe farko na karshe kawai yana ciki haka za a bashi ba wanda yake gani ba mai ganinsa kuma ana ɗanɗana masa azaba a ce kuma haka za a tabbata ba mutuwa babu rayuwa kai ka taba jin rayuwa irin wannan ba za a mutu ba Allah ya ce kuma ba za a rayu ba a mutu ma rahama ce a wannan halin to ba mutuwa babu rayuwa ran ba zai kare fita ba sannan kuma ba za a ji daɗin rayuwa ba gabaki ɗayan ta Allah ta'ala ya kare mu daga wuta Allah ya ce walahu mai irin wannan siffa yana da azabun azaba muhinun wacce take ta walakanci jama'a mu nisanci sabon Allah duniyar nan ba za a tabbata ba dan lokaci muke kada dan adam tare yake bai cika goma ba ko shedan ya yaudare ka wata ranka dan yi abu to ka kame daga cikin manyan sabon Allah da ke kai mutane wuta a sauki mutum musamman wanda ke kiran kansa yayi imani kaga harshe harshen nan in dai mutum zai rika fada ko ya rika karya ko annamimanci ko kawai ya ji labari ya dorar to wallahi ya shiga uku musamman mai dorar da labari bai tantance ba daga yaji sai ya watsa babu tabbaci wannan akwai bala'i da fitina a cikinsa na biyu kaga taba haƙƙin iyaye da Allah ya wajabta wa mutum na uku taba haƙƙin marayu da makwabta na biyar kaga mai da sabon Allah ya zama normal ya zama mutum tun yana kyama har ya zama new normal ne duk abin da Allah ya hanta a wurinsa is normal la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah duk ran da ka waye gari kana wai sabon Allah kuma kana jin a ranka you are comfortable wallahi ka shiga uku me dan dama dama shine wanda in yayi zai ta dana sanin me yasa yayi amma in dai kai kuma kai a wurin ka a zuciyarka kana jin all is well and there is no problem whatsoever wallahi ka shiga uku babu bala'in da ya kai mu mai da sabon Allah ya zama normal ne ba wata matsala komai daidai ne akwai jama'ar da haka suka mai da sabon Allah a yanzu babu abin da ya dame shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ka kare mu wallahi ya tinar fahishata
wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن sabila Allah ya ce wallati mata waɗanda ya atina alfahishata suke zuwa wa alfasha a cikinku min nisa'ikum daga cikin matanku ba maza ba fastashidu alaihinna arba'atan minkum to ku nemi shaidu guda hudu a kansu fa in shahidu idan suka tabbatar da cewa sun je sun yi zina fa amsiku hunna to ku rike su a gida ku hana su fita a da ita kawai a kange ta ba fita daga yanzu hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai ran da ajalin su ya su fita a gida sun yi zina aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma nan gaba tun da Qur'ani bai gama sauka ba mai yiwa Allah ya saukar da sauki da mafita gare su wannan aya a magana mafi inganci tana magana ne akan hukuncin zina da mata ke yi gabannin a zo a bada hukunci da aka saukar daga baya akan wannan laifi din mafu tsayyib don haka wallati wallati jam'i ne na wallati wallati mace daya wallati shine jam'in mata da yawa ya atina alfahishata wanda suke zuwa wa alfasha a nan wurin ana nufin alfasha illegal sexual intercourse wanda yake ba na halal ba min nisa'ikum daga cikin matanku ba maza ba akan mata ake magana a nan fastashidu alayhin na ku nemi shaida a kansu arba'atan guda hudu minkum daga cikin ku ku zuwa ku waliyansu ko iyayensu ko kuma ku alƙalai ko abin da ya kama da haka da aka ce arba'atan guda hudun nan idan aka samu maza biyu da mata biyu yayi a matsayin shaida ko bai yi ba me dalili daga wannan aya to ai nan arba'atan aka ce ai akwai kai farajulu wa mar'atani kuma aiko ko ka manta da wannan arba'atan minkum magana mafi inganci shaidun maza ake nufi guda hudu don a ka'idar larabci idan kaga kalman adadi ya zo shi da tamar buɗa to namiji ake bayani fastashidu alaihinna arba'ata rijalin inda akwai mata sai a ce fastashidu alaihinna arba'a nisa so a ka'idar adadi in tamar buɗa ta zo yana describing maza ne ra'aitu tis'ata rijal rijal amma in mata da take ce ra'aitu tis'a nisa ba za ka ce tis'ata ba to tunda aka ce arba'atan ya zo da marbuta to ishara ne zuwa ga maza ake nema shaida sai ku neme su yi shaida minkum daga cikinku wato ku da kuke waliyansu ko bayan Allah ko alkalai fa in shahidu idan suka shaida fa amsiku kunna to sai ku rike su a gida shaida din nan da aka yi fa'in shahidu shine dukkanin su kudi su zo su ce ni da su kira sunansu su yi categorical statement wato su faɗi jumlar da ba ta ɗaukar ma'ana biyu sai ɗaya a fili ni da mai suna wane na ga ɗan juma da jummai da allah akwai mai sunan ya haƙuri ba dai ba shi da ke nufi ba suna yin zina na gansu turmi da taɓariya kamar yadda ake sanya taɓarya a cikin turmi haka ido na ya gani kowa a cikinsu sai ya yi wannan guda hudu amma inda suka zo sai suka ce mun ga wane da wance suna kwance wane na saman kaza da kaza amma ba mu ga kaza a cikin kaza ba to ba za a yi wannan hukuncin ba ba za a yi hukuncin ba shi yasa shaikul islam rahimahullah ke cewa yin wai hukunci na zina da shaida guda hudu ya ce tun da ya rayu har a ƙarshen rayuwarsa da yake faɗin ya ce ba a taɓa yin hukunci da shaida ba sai dai in mutum ya zoye al'ikirar wato confessional statement shi kansa wanda ya yi admitin na yi laifin kaza kuma ko a nan in mutum ya zo sai an ɗanyi ƙoƙarin korewa don shari'a da ta saka punishment da penalty da capital punishment ba ta yi ne don azabtar da mutum ba don a ba shi tsoron kada ya laifin ne shi ne manufar shari'a a ba da tsoron kada ka yi laifin ba wai don ka yi hankunta ka ba ai ga hadisin mahzumiya ga ma hadisin ma'is bin malik wanda yake buhari hadisi na 6824 ya za su haɓu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon allah ya yi zina na yi zina ya yi zine ce manzo Allah sai ya ce a nifta ha ya ce ko dai kawai kayi kisin ɗinta ne ya ce a ana yi zine ce a a kisin ɗinta kare annabi sai ya kore sai ya ce a nifta ha wato kamar turbi da tabari aka yi ce ya annabi haka aka yi ba kisin ba ne ba kawai rungumar da kai bai ce a a hakan na yi annabi turbi da tabari ne sai fiye halta ya ce oke to a ji a hukunci amma duk hanyar da za a bashi ya tunkuɗe an ba shi dama saboda ita shari'a manufarta na capital punishment ba wai shi ne a kama barawo a yanki hannunsa ba mai satan a ba shi tsoro kada ya yi shi yasa in za a yi ake so ya zama wale shi azaba kuma za a yi fatu milal mu'minina ana so a tara mutane su gani yanzu lokacin da saudiya suke capital punishment a public wani idan ya zo ya ga an yi hukunci daya a wurin za a zo da ambulance a kewaye wurin daga an yi wallahi za ta ɗiba mutane da suka zo kallo sun suma an kai su asibiti wani idan ya farfado in za ka bashi dukkan madina kyauta ya dafi da ce wallahi ba zai yi ba ya gami yake faruwa to asalin capital punishment ba wai punishment din ake so a yi ba ana so a bada tsoron kada a yi ne shi sa ko kayi in ka zo sai an dan baka kofa yadda za a a baka exit ka dan gudu a baka shubuha sai ka tsaya kayi ta tabbatarwa kayi tukunna sai a yi amma manufar punishment na shari'a shine don a ba mu tsoro shi yasa duk society da babu justice a cikinsa babu inda za a ci ga retributive justice da distributive justice wallahi duk society da aka raka shi aka rasa shi an shiga uku fair hearing da equality before the law fair hearing duk wanda aka yi kara a saurare shi duk girman laifin da aka fada da duk mummunan zaton da ake masa kar a yi hukunci a kansa sai an ba shi dama ya kare kansa saboda yanzu muna zamanin artificial intelligence ne abinda ma bai faru ba na iya kirkirarsa equality before the law sai doka ta zama duk ƙasa doka ɗaya ce kowa ya karya doka za a karya shi sannan ba mutumin da za a yi wa alfarma a cikin doka shi yake tabbatar da zaman lafiya amma dukkan ƙasar da ba a yi wannan ba wallahi azim ba a samun cikakken zaman lafiya sai an yi wannan sai an samu equality before the law kuma a samu social justice ya zama baitul malin al'umma da talaka da kowa da kowa yana da amfanuwa daga gare shi don haka in za a yi abu na public interest a tabbatar an yi prioritizing an ba da muhimmanci ga al'amuran da suka fi amfanin da jama'a da yawa akan wanda wasu 'yan takaitattun mutane ne watakila kasa da kashi ɗaya cikin dare za su amfana da shi a duba mai jama'a suke bukata harka ta ilimi harka ta kiwon lafiya harka ta noma tallafa wa 'yan kasuwa koya wa matasa sana'o'i na zamani ɗaukar nauyinsu su yi karatu mai zurfi mata kula da su don su zama masu cin gashin kansu financially ya zama suna da ainihin social security ko da mijinta ya rasu tana irin 'ya'yan ba ta yi complain ga kowa ba waɗannan tsari su suke sa ƙasa ta zauna lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka Allah ta'ala ce ku rike su fa in shahidu fa amsiku hunna fil buyuti idan aka samu shaidu guda hudun nan to ku rike su a gida hatta ya tawaffa hunnal maut har sai mutuwa ta dauki rayuwarsu wannan yake bayyana mana aslan ya halatta mata su fita waje idan akwai bukatar fita in akwai abin da za su yi na maslaha ta al'umma ko ta kansu ko ta 'ya'yansu ya halatta su ka za ta kai yara asibiti za ta je ta makaranta za ta je ofis ka za ta yi processing takardunta maybe na karatu ko na kaza shari'a ta ba ta dama in ta saka sha kaya na shari'a kuma ta yi mu'amala ta shari'a amma ordinarily a shari'a kuma shine in ta kammala wannan mace tana so ta yi mai ta dawo gida ta zauna kada iya zuwa ka samu maza a masallaci sun taru ana ta gana to ka'ida mata ba su su rika taruwa su yi tambur ko wani abu in sun gama mai suke a waje to su koma gida amma in akwai bukatar fita a bari su je ke sa anan aka ce in an samu shaida hudu a farkon musulunci ta yi zina to a hana ta fita waje kaga kenan ashe in akwai uzuri ba ta yi laifi ba tana iya fita da aka ce a rike tan ashe yanzu laifin yasa a kana ta fita so shi yasa duk mace in kana tarbiya uba ya zama baka nutsu da kamun kan yarka ba to dole ya zama akwai dokoki da aka saka a gida na farko ba ta fita sai da izini na biyu za ta fita sai kanin ta yaraka da kuma kani mai wayo ina zaki je ki Jamila azan je waje kaza mai suna Jamila ta yi hakuri to kai Jamilu je ka raka ta kuma duk inda aka je karko rabu shi sa tarbiya na mata ta fi wahala akan na maza kuma dole a ci gaba da yi yace au yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma nan gaba Allah ya ba wa su matan mafita a rama za ka yi ba mu misalin mafita
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين wannan suratul nur aya ta biyu kaga anan saukar da ita shine an sanya musu mafita azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci wanda suke samari da yan mata bulala nawa mi'at jalda bulala dari hadisin muslim kuma yace wa tazribu a hadisin na muslim na 1690 annabi yace khudhu anni khudhu anni ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni yanzu Allah ya ba su mafita budurwa da saurayi bulala ɗari da kuma bakuntar da su na shekara guda bazawari da bazawara bulala ɗari da kuma jefe su to wannan shi ne mafitar sai zama wannan hukunci na ajiye su a gidanin a yanzu an ɗage shi sai ake bulala da kuma arzajimu Allah ta'ala ya kare mu daga laifi wajibi a tsaya a sa ido a kan ƴaƴa a nisantar da su daga zina maza da mata waɗannan laifuka suna kawo fitintunu a cikin society suna lalata al'umma suna koren imani suna sa zuciya ta lalace suna cire albarka a rayuwa gaba ɗaya suna kawo cututtukan zamani da yawan gaske da makamantansu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala